الله الرحمن الرحيم اعبدوا الله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 maremu e o ga ke taxura be yere owa munda ona honne ko ta taxallen ciren xibare ñaadi taxallen maaxu a xaqen kore ñaani ko aga sawe oga digamo a ma moxo ɓe ka seti hanandi حديث ومغيره ننجلي فارنga sallallahu alaihi wasallam ona munda o diga min nan daga kenya kama an abi musa al-as'ari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يغذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة متفق عليه فارس صلى الله عليه وسلم كي حديث دي adiga mu taxallen ciren xibarenya kamma aɗo taxallen ɓure bane sugadi ko a da misale kini misale kebe kullengani ayago adi anta hatajini ni gabe bayne an gana ko a sere hakkile ngayi awa fahamunu A battedi ati taxallen ciren misale nga a aɗo taxallen bure. taxallen cire ke ken gaga timilingi gagana ta taxallen bure ada ti misaliti tuntugumenga ati gaga na ke na ni dome hinu dantanto wadi an gana yi ti kunkaru dubanu in imma ala ko nga i timilinŋe ke di kenga hega an ga timilinŋe ke an ga yogo xobonayi kenga he sikkanini kandiya man ku an ma ho xobayi an ga timilinŋen ken kitanai, a woxo a geɲa mɔgɔ-mɔgɔ an dana han kita kenga hibe gan cewondini taxan len bure ada ken misali ko tuntunye tunkanye kube nuga imbe nkumunu eh, onanti tunkangenda an gana ni an gana tunkanye cere ngolnyangana an da kenya kapalle mahu an na do ken batte nyayi an ga daga na golnyalla kei an ga taxuna karano hino hilli kundu banu wa kitana imma in bin pere nye ken nan canti na la nyiramen kamma ana nyiramen boy wani anta ke manga kenga hega mana timi buren kita tuntuke igana nyimbe ke hutene tai heren tai matime nambogwa sakati hoga na ware imbe ke da gabui matimi buren na nkanande ke hadiseri bukhari ɗo muslim waɗi faare sallllahu alaihi wa sallam aɗa qurandi yere nantintaxan lencire batti qoore waɗangani itaxan len mandangani buren kana ɓuren yayi hibe hiɓe xan yana han karanga a allan kannin karanga a kairin gollen karanga an ga ne dai an do sere gana ñi xa taxunten gani a gollen ni golli sire siren ne kotti ay ana kairin xeerin ne kotti a na dina kuma nya ne an ga ne dai an do sere xa gana taxuxa xana doome ma xani men janguy xan terene doome xana me dingira no xa masalan ken daga ni sere ay a jikkuncire he sere sire he gaban gabe an kawanyana ko bai ni hadamarin me gaban gabe an nanyina a ne di tira de mañe Ta taxallen cire ke na ha ga kitanai a gaban yanni oranta sukkonno yere bayni faringa da ko hinu siki ba bego timilinge ke imma anna timilinge kitai walla nan ku kenga he anna oboy ke suni wayi aga hadmarin min ce wondini batte wadangani kendi ta hallen cire an anda ganani dome imma anna na hankita ta tongonden karanga manna na hankita do a golli sirubenu a giñana an kaga katunu ñaxine da battenga ma kenga hexa a gaña moxo su awa ñana sababuwa an ga du kabana golli buruñangenga ana ke moxadi an gana sere buren ka palle maxu kebe jikkununga maña a hajunta di eh, a hajunta kuteyedi a gaña moxo su gelle haraga mallondi kille kedi makota ga a gara bone agaña sababuwa gara bone kiñanga arno kisikenga ana a ana fere ñana ga katuna allo ni golli bure kedi mogoɓe arno kisikenga keña sabudangani hadmaren me annan pammin kotaxu annan duroxoto annan ñi sere sirun kappa len surun anna sere sirun terallen maxu anna sere sirun taxallen hu na habe ga kendi a kore su oranta sukondo ke kura yere fare sallallahu alaihi wa sallam ke hadiseri nangiri nga ko ibn maja gada hilla mogoɓe imamu albani digamu hadise ke a ta sahante fare ya bi sallallahu alaihi wa sallam ati soro gonu wa gelli mun munga kunni khairin karle menyai iwa ina hibule nya sono mana khairin polla xenga no su ina kenya woni ni mun mundanga ni bonen polla xenga no su iwa kencho ono halamari munkani kendi serebe gana warado kenga kinka mannan kandana golli siri nyangi bana kotti ayi ana golli sire ñañana anan ñamar ni golli sire mbane kotti ay ati soro gon kun ni bonen pol eh, eh, nkarle mañay ina bonen pol lakin mbane kotti angu ñini inta golli sire ñana inta sire ñamar ni golli sire golli sire ngati karasu ina ken pol lakin cogonoa faren jabi sallallahu alaihi wasallam ati arjanna wa nan gani allah gada xeerin pollake n xarle men lo keɓe kitten yangan xatenga yemmel nangani keɓe bonen xarle men nga keɓe kitten kendu kuna mare mu sirebe gana mere. annan kawa anna to gan kawa ne do sere an gan kawa golluɓe nu an anna to golle su a gan toro no duna kedi ado lahara maga toro no di ado lahara annan latu bakkai, hisire he ho sunna hanña gaadi a gan ne duna no kedi ado lahara kutehe he annan daga do kenga anna soro ñamari kolli sini ñangenga e mare mu ko kaseti ke jongaru o gara hibe ko oto ta gamunu taxallen ciren ya kan mayar ne habe ga ta taxallen cirenga a kabe ñani oranta sukkonno yere bayi sere sirun ka palle mago sere sirun ta kalle mago sere sirun menjangago khairi gabe wadi barake ngadi barake be a gana yanka a su logono an warado sere da sire-sire kebe an ga ñaxeda battenga ke ngana xeere sukita allah wa dangane. Bayani ke sabatinangiri farenga sallallahu alaihi wa sallam ko abi hurairata gada hilla moxoɓe bukhari da muslimu isu da hadise ke bagani. a jaabi فارد النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيخفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا nan daga hadisi kala gare farin ya bi malaikan wa allah ani ko nyalan ado killun nyai allah pin ko ngana usu ina no nyamundu kawanne ngana ube karangunde ngana ube me nyamarin de golli silenga adona me kaba golli burenga kunga dingira nusu ina kun dingira no amuru. igana soro nu wari taxunu ken dingirayi inati xari xaga dingira be murunu imalikanu duru ina mexiri inati xari yere xaga dingira be muruna hayi alla komon pa yere ina allanpinkongen baneyi o genati allanpinkongen yere ontero bidiyancoronga kubenu ga zikiru ñana alhaladi kebe ga masabati nangiri allai ma ga masabati nangiri farina salafu salih sire siru hannu be nuga dangi farin palle aga do nyamari nan to nan ka di battenga ima da bari kendi kuna mare mu korolla to bakka bidiyanga na hanta bidiya bidiyanga har ke dunadi adra jangana gabo mo mo lahara ho honta halle kasara halle arno kisi kenga sira wo sigiti ga sigi bidiya ana ke a koyini hinu hilli hinu ku hilli bani be sugadi ama ñanti nyani ke ñani keyi an nanti dinan kiyandi ko mogo be gan kawa ma aa hinu wadi alla ma faren kargereti kunga adan ke ña kenga kenne futundi xooreayi arno kisayi alla be nu koni tenga yere kube nu ga me dina nga iga me tongono iga me ñamari ni nyange nga iga me kabana gole buru nga iga kurana karanga wati su ina do kuñayi nu kuna me kata kui ina te kari kaga hibe muru a hayere inari ini gorin kati ni kan pompaniya mi gan kinye kam muma kan pata hana ke alla ni tirni tun ka kallangun gani a keñana ku komo alihalantu i kumbe nu taxuntengani ido dikirunga mei miga quranan karangenga miga kawande ñayi alla ni tirni anati nkomo namani kon malaika nu kunati iwan subhanallahi konno iwan alla anki ngalla darono iwan ki ngalla tigana nan daga hadise kele garenga allah nati malaika nu kudangani ngaka seedan ne ngaka kun ceedan ne kawanyana yi kala tunanti nanti nke allah kafari ndan kukomoda komodangani malaikar gwamnati allah in kama katiri tenya ne ni gara kunye ke kawande gara kunye ke a ngai atahu kahiniya haju nyana ya mari tinanti ikeri yi ngi keterin kandenga de miri kawande keterin ka kemarit adan intenya ni ana haju hayi gara kunye ke ta usata alitihadi wayi ari ina inati ayi komi yogo widi a junubunga be ñani awa fotundini moxo pour a danginte ñana ga taxu kahiniya allah tun ka kallamunten naati kutaxan len mo sere wo serege kahiya ante ñana karama an a ñana wulalinginten ñayi a maremu. mu كان هي بوريد قال لي هر شرب جما قرا الله انت قران قرا الله انت سرك واندين كأنغري abada an ke da pamminga ka ngan usu an daga nan nya surunga qur'ana karanga na hasari an daga nan tauna kenya taringa me nyamarin denga no usu ti golli sirinya nga an ke daga kun kama nunga da baraje su kiti golle kedi allah wa men yanan ke da gelli ta allen ciren na hayo goy hadamaren me tusuru anna nyina ne ti palle banga ado kebe ta ni ma do kebe ga terene ma kebe gana men jangenga iga ni watu tu wati walla watu wati ga ni. an ka ɲini a wa ɲa ne da batten kendi sere be gana sere sirun ta kalle mawo man gana sere sirun o mawo bɛ nu gani dina nga i dinan te gani a wa ɲana sababuwa an ga ɲa kene di batten nga i ga sire kebe kama an na daga di batten bayni farin jabi sallallahu alaihi wasallam ko imam ahmadu gara hilla mogo ɓe aɗo abu dawud aɗo tirmidi aɗo kuntana faren jaabi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil hadamaren me an me nga kille ɓe an kana keñadi kendu kuna kadu banu ɓena hayi anga serebe men jangaxun bayne anga tukat na kebe men jangaxu aga kere kilebe kamma an ka dagana do kenya e. kendi an na hayi anga serebe men jangaxun gellanga xeeri ñamundanduda an na sere sirum men jangaxu an na wara ser sere gelle serbe ga tora ñamunda duda an na naga do mujirmununga yango buruñangano kuɓe nuganta hisire ñana aga sir sunta ke munda dudangan bayni allah da kunyi na nati kebe lagara ni jahannaba yimɓe ga siro ta munda sakkati ke momini kebe ga to gondite allah ne sallini ga sumunu an anga ne kendi kuna anna durogoto anna herenya kebe ga golli siren gabondinan dangani annan daga do kenga tuwanon kite hibe nuga diga muke hadise kamma nanti an ni sere men jangahunu an na sere men jangahu man na sere kappalle mahu man na sere taxalle mahu kebe an tenga ta dinanga an ta dinanga an ta tenga aduntangaxunga an gana ken kaman men jangahu anan putunu katta aga tere kille bede a kairin yayi an gara kai su kita duna kena wani kenni honne ay al qiyama khalle nyan qora e eh, marem ronduwa arno dema arno warjaha kapallen cirunga anna su arna sondonga lekkinoyi kebe go kandana killi hullen kamma cire kena na hayo ay a wanyana sababuwa matagallancire mammenjancire kebe ga ñana sababuwa an ga ngaybe nu ngalla nugo nogu an ga konto an ga dehontaxadi awa na. nanti kati annan kawa kyanya gelle hara ga mako akinga gollini mogobe aga alla batta mogobe aga sorongo lalle magunu mogobe an gana hay kinga batta to kandi anyi mena to andudi har ga mako nan nanti a nkera kawa na kedan ku gollu menoanya kammiya kendi sere sere kapalle mawo awanyana sababu a An anda futundu benudi angi tunu anna durgoto ga katunu da futunde ga ken jarana bakka duuri mogoɓe fare sallallahu alaihi wa sallam mumini aɗa misali ime da kan mogo ati almumin mir'atu mumin. muminin na muminin da ngani ko dungare nya an gana sigi an gana du hayi dungare ni gella ganani fotu ganya an ye songa an ga tunu mere ganga wala nugu bonon tengani nugu gama seno an ga tunu kendi kuna an ganan ka palle man payi muminin gani kebe kalasin gani an gara golli mogon payi ana soronga gollin mogo be aga alla batta mɔgɔ bɛ kembire an ka tunu nugu bɛ an ka de on taxu an ga tunan dudi kenyana gati almumin tuli mumin silami momini an nan kapalle mun payi an na siri kalasin don payi i batiyenga mɔgɔ bɛ i daga na alhala bɛ ne. annan maati kaatinuni alla komo siruñaay nkeeranta kungol lemmeda keta angaranta ngani annan mujir munu ngolle da barni ba yango burñangano ke hiti digame hadamaren min ga ña moxo moxo anna an durgotonoa annan ŋa annan sirsirun pai annan anna ba battenga an gana ŋaami muminin payi kebe te ŋani a ga sorongola lemmaxunu mɔgɔ bɛ a ga batini mɔgɔ bɛ ke ŋa ɲana sababuwa an natu an ka gan kawa an ga tunu mɔgɔ bɛ an ga katunu allah batta ka kappan lemmaxu ma taxan lemmaxu ma teran lemmaxu ke suna taxan lemmaxu noxo ɲedi ko gira gira konu mogo be wanya na sababu an gan dun tunu ada hoye be gandi allan batten kara an ga tunu bayni an ganan gollen da gollun kan ceme an ga tunu nan ta wanka na higa be aga o suna arjanna kya mundun kendi kuna annan durgoto a ga wakile mogo be an kana ga kile kundunga golli siren kara sere sire an gana ka palle mahu na sababuwa an ando ame sere siru garono mede anna katu gani di an kana katu golli sire ñana ko iga mawabi kin kinga ñana sababuwa an gana hankitanati i ka palle mahu sere siren ka palle maxu ma taxalle mahu awan yanan nan gani sababuwa anga golli bure be nyana ga dutigi ni bakai an angana hayi sere wo sere soro an ga ya yaguniya sakati soro siru yogonu wadi gamu nan na diga meko ken kama ngana ñino allah komo sirengani anna usa yago anna ken digame toxon manga mun danna golli bureña anna ken cere sire wari anna yago anna toxono mana ana anga toxono bayne anga tugnanti keni sire sire ñayi anna yagunu anan ngari hiñana kebe gantaxawa kendi kuna an gana ken ka palle maxu uce gana kara golli buruko an ga sutu xonon yo a ka sere be ga sababu nangani an ga bugu golli buru ne a ulaliginta kun kempañani bayna wa ñananda sababuwa anga rono arjanna sere siren ka palle maaku a ñananda sababuwa aga sababu ngana a ŋaxatinta bonno anta ñana battara mpidi la tubuti fare sallallahu alaihi wasallam ada ke ko nanti hada manan min ana kara iwatin min hinu na atiya kun pinu na ati wati na kenya na hon an wuyu an da nyama manidi gellanke na sare manga kilifin wati be nan daga wara manga kalla an da maniya kenga ati na hon gellangada golli nya ken nogondi inan tuganati golli sireñe goli golli kanya de ka inan tuganati golli nya ken dukuna an gana sere sirun ka palle maxu awanya nan da sababu a an gana na ke wakati di an bire ke ni bayna anta golli bureñana Ta len cile a sababu a a wantuindini hinuwa An anga manya anga a nan kanda kairin gollen ma hiyohi agara tunanti kene kairin gollen yayi ban kanda na kam ya nyamari na ta nan hi su gani hibre yayi aban a wantu ni hinuwa kube no an ni igan na hana tunari adola kara e maremu sirisirin kappalle hiyani a kore ɲani an hangabe ɲani oranta su konno awa ɲana sababu a ga baraji mundiyen bayni hadamaren me nanti an kengara wajibi kini baneta kubelu gani farlanga an gada kun kini baneta wase an pajuntaxa baraji mundiyedi ken ni futunde ñayi yo xa hadamaren me ando sere sire ŋanañi dome awa ni golli sini ñaŋenga har ken ke ŋanaña na sase ŋutu killendi wala na ñagame ŋutu soronta xuranga bayni farenda ko nanti na tora latondi bakka soronga sadaxa ñani na soron toro eh, ke